Eden Hazard na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ya tashi tsaye haikan a kakar kwallon bana in ji coach din ta Chelsea Jose Mourinho. Mourinho ya ce an gabatar da sunan Hazard dan shekaru 24 da haihuwa domin kasancewa dan wasan kwallon kafan da ya fi fice a duniya. Hakan ya biyo bayan rawar da Hazard din ya taka ne na tabbatar da ganin cewa Chelsea ta kai ga ɗare teburin Premier League. a cewar Mourinho muna son mu ci gasar ta league kuma shi ma kansa hazard na son haka ba wai zama dan wasan da ya fifice a duniya bane kawai bukatarsa ya ce gaba ɗaya 'yan wasan na chelsea sun cancanci wani abu na musamman domin rawar da suka taka chelsea dai tana gaba da maki bakwai masu kyau kuma za ta kara da manchester united a stamford bridge ranar asabar.